babin da zai yi bayani akan cewa mutum ya ciyar da bawansa abin da yake ci kun ga wannan nan hadisin da imam bukhari zai ambata mana kusan ya ambace shi da a baya amma saboda fikihun al-imam bukhari sai ya ware masa babi shi ma a can ya kawo mana hadisin da muka za mu gani a cikin nan ya fitan mana da shi da wasu sigogi ya fitan mana wasu nau'ukan fikihu a ciki to yanzu sai ya babi babun yut'imu al'abda mimma ya'kulu yut'imu man yut'imu al-insanu al-muslimu babun yut'imu al-insanu al-muslimu al'abda mimma ya'kulu babun da zai yi bayani akan cewa idan musulmi yana da bawa to umarni ya tabbata daga manzon Allah sallama ya ciyar da bawan nan daga shi abin da yake ci حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مغوان بن معاوية عن الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول يتي يا جابر يناتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا النبي صلى الله عليه وسلم شينا وسيا أكن شيوا الغدا أيما باي الهيري ينا وسيا cewa a musu alkhairi bayanku Allah ta'ala ne ya ba ku su liyattakhidha ba zan shukuriya ne Allah ya wa yaqulu yana cewa mata a Kudu. ku ciyar da su daga abin da kuke ci wa albisuhum min kum sannan kuma ku rika tufatar da su daga irin tufafin da kuke sawa wala tu'azzibu khalqallah kakku ku azabtar da halittun Allah bayin ku halittun Allah ne ba kuka halicce su ba Allah ne ya halicce su kuma Allah ta'ala a cikin ikonsa ya sallada ku a kansu. ya sa ku zama shugabannin su so daga ku kula da su ku ciyar da su cikin abin da kuka ci sannan kuma ku tufatar da su a irin tufafin da kuke sawa an faɗa mana yadda Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu yake idan kaya ya siya ya caskurege to bawansa ma caskurege zai yi can kurege riga daban wando daban idan kuma ya asin da asin ne to bawansa ma zai yi asin da asin haka sayyidina abdurrahman ibn aufin radiyallahu ta'ala anhu an ce idan ka zo ka tarar da shi a cikin bayinsa ba ka iya bambance shi da su saboda kayan da ya sa kayan da ya sa irinsa suke sawa babu bambanci babun hal yujlisu khadimahu ma'ahu idza akala babun da zai yi bayani akan shin wai tilas ne idan mutum zai ci abinci sai ya zaunar da bawansa tare da shi su ci tare ko kuma ya zauna suna dai tare ko da ɗaya bai masa kewa ya rika yi tunda can an ce babun idza kariha an akula ma abdihi nan kuma sai al-Imam al-Bukhari ya kawo ni sabani mun ce cikin fiqhul Imam al-Bukhari idan ya tarjama babi da tambaya to yana nufin annal mas'alata mukhtalafun fiha an yi sabani akan wannan mas'ala al-imam al-bukhari kuma bai da qauli rajihi akai to sai ya jefa maka akan tambaya ya rage naka ya kawo maka isnadi ya kawo maka hadisi ya rage naka kai kuma kai tarjihi kuma ba al-imam al-bukhari ba kafin al-imam al-bukhari irin su al-imam abubakar ibn abi shayba a cikin al-musannaf irin tsarin da suke kenan sai su jefo tambaya suna nufin an yi sabani akan mas'ala ko kuma Al'imam abubakar ibn abi shayba yana da wani tsari a cikin al-musannaf mai ban sha'awa sai ka misali sai ce babun man ahabba an akula ma abdihi sai ka maka asar na sahabbai da tabi'ai da ka gama wannan babun kuma sai ce babun man kai ha an akula ma abdihi <laughs> sai ka maka su kuma masu wannan fahimta to ya rage naka sai ka kalla kai kuma sai yi tarjihi a matsayinka na malamin hadisi حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي دبابين شكينا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم أحدكم خادمه إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه فإن لم فإن لم يقبل فليناوله منه idza jaa hadakum khadimuhu idan ɗayan ku bawansa ya zo masa bi da'anihi da abincinsa fa yujlisu to ya zaunar da bawan ya zaunar da shi fa in lam yaqbal falyunawilhu minhu idan bai ansa ba to falyunawilhu minhu to ya miƙa masa shi da kansa wato idan bawan naka bai gaya ci ba to kai ka miƙa masa in bai zo da nashi ya ce ga nashi ba to kai ka miƙa masa abincin ka ce gashi ku ci tare ka zaunar da shi shi ma ya ci kar ka ci kai kadai hadisin hadisin farko kenan حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو يونس البصري عن ابن أبي مليكة قال قال أبو محزورة وأن حديث أبو محزورة يرويته شواء أبو محزورة مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيه بمكة ladanin annabi sama kenan a almasjidul haramu abu mahdura yana da riwaya ta kiran sallah mai bakwai mai sha bakwai ya ruwaito ko mai sha biyar ko mai sha tara in ka faɗi sai ka jawo hadisin malam muhammadu ne ce mai sha tara ko ko ba malam muhammadu ba ne ka janye wane ne me sha tara shi ya kama me sha tara to kama na hadisi <laughs> kaka ihala kenan to kuntu jalisan inda umar radiyallahu ta'ala anhu yace na kasance wata rana a wajen sayyidina umar Allah ya kara masa yadda iz jaa safwan ibn umayyah bi jafnati sai safwan ibn umayya sai yazo bi jafnati jafna abin da ake ce ma jafna shine abin nan eh, akushi karami akushi karami shi ake ce ma aljafna hmm. gashi can qur'ani ya faɗan muku jam'in sa wa jifanin wa qudurir rasiyat irin tika kwanukan nan jifan to haka ce jafna alqasa abinda ake cin abinci a ciki to su na zamanin annabi Suleiman wanda aljanu ke masa kan jawabi eh, a kudurin rasiya ta suke masa to ya zo da shi ya ha na farin fi iba ya ha shi iz ja'a safwan ibn umayya bi jafnatin na farin fi iba'ati fa bai ne dai umara na farin fi iba'a an zo da wasu mutanen da ba su kai goma ba shi safwan ibn umayya shi ya zo tare da wasu mutane wanda ba su kai goma ba suna ɗauke da wannan jafna ɗin wannan wannan wannan wannan akushin fi riba a cikin wata riga akushi ne amma sai aka lullube shi aka sa shi a cikin a cikin wani wani wani kyalle kamar misalin yadda ake ma abinci haka masu sai da abinci suka lullube shi da kyalle ko to sai suka zo da shi haka fa wada'uha bayna yaday umar sai suka ajiye a gaban sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu fada'a umar nasan masakina sai sai na umar ya kira wasu mutane talakawa wa arqa min arqa haulahu sannan da wasu bayi daga cikin bayin mutanen da suke gefansa fa akalu a sai suka ci abinci tare da sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu thumma qala inda zalika daga nan sai sayyidina umar ya ce fa'ala bi qaumin aw qala laha allah qauman sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu bayan ya gama haka an gama cin abincin nan sai ya ce Allah maɗaukakin sarki ya la'ani wasu mutane ko Allah ya hushi da wasu mutane ko Allah ya aikata mummunan abu ga wasu mutane da an arqa'ihim an ya'kulu ma'ahum suna ƙin bayan su ci abinci tare da su ya musu addu'a idan balarabe ya ce lahallahu fulana to mummuna addu'a ce ba haka ba haka ba haka abin nan hutai'a a cikin wannan lalatacciyar waka tasa da ya yi mamamarsa ya ce lahu summa lahaki haƙƙan wa lahaki min ammin wa khali أبابين إيه. آه، شني لحاق الله ثم لحاق حقا ولحاق من عم وخالي إيه. شني كي فنعم الشيخ أنت لدى المخازي وبئس الشيخ أنت لدى المعالي فنعم الشيخ أنت لدى المخازي وبئس الشيخ أنت لدى المعالي جمعت اللؤم لا حياك ربي wa abwab as-safahati wa Zalali. baban shi ke wannan addu'a lahaka Allah summa lahaka haqqan to kaga lahaka kawai lugar fa muke son mu fitar fa lugar ba su son su ci abinci tare da bayansu. faƙala safwanu sai safwanu bin umayya ya ce amma wallahi ma na rigabu anhum ya ya amiran mumina bakin su muke ba walakin na nasta'siru Ya ce wallahi sai dai muna fifita kanmu ne kawai a kansu shine nasta'siru alaihim la najidu wallahi min at-ta'ami at-tayyib ma na'kul wa nut'imuhum ai ya amiral mu'minina ba ma samun abin da zamu mu ciyar da kanmu sannan su ma mu ciyar da su wanda muke sama kawai yana isan mu ne mu kadai hmm? in mun siya wani dan abu mai daɗi haka sai mu dan ɓoye sai mu cinye kayan mu saboda ba za mu iya ba su ba naman tsoka ɗaya ce to ya za a yi mu ba su ya amiral muminina So da ka shi yasa sai na sta'afiru alaihim ai muna fifita kanmu a kansu kaga la la la la nu'siru alaihim kenan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa dama akwai al'isar akwai al'asara al'asara shine san kai Al'isa shi kuma shine fifita waninka akan wanin akan ka wani ya samu sannan kai ka sama kun ga shi yasa Imam Bukhari ya taraddudi shi yasa babun hal yujlisu khadimahu ma'ahu idza akala shin wajibi ne sai mutum ya zauna tare da bawansa ya zaunar da bawansa ya ci abinci tare da shi kun ga ka hadisin farko daga manzo Allah sallallahu sannan kuma sai ka wannan asarin da abin da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya aikata sannan ga mummunar addu'ar da yayi sannan Safwan ibn Umayya shi kuma ga abin da yace shi ma kuma sahabi ne yace ai bakin su muke yi ba ba ba ma san mu ci tare da su bane a anasta'fihu alaihim abin da muke muna fifita kanmu akan su ne mun fi son mu same mu samu kafin su samu babun idza nasaha al-abdu li sayyidihi babun me sakamakon bawan da yema mai gidansa nasiha nasiha nan ya kyautata mu'amala an nasiha nan shine ihsanul mu'amalati ma'ahu ya kyautata mu'amala tare da shi ne hukuncin bawan da ya kyautata ma mai gidansa ya tsara amana hadisi ya zo ko hadisin kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi annabi sallallahu ya ce wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi tal abin nan khadimi bawa an ba shi kiwon dukiyar mai gidansa kuma za a tambaye shi game da kiwon da aka ba shi ya tsaya ya riƙe حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زن الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا نصح لسيده للي باوا إذا يكوتة معاملة دمي جدنسا يكوتة تامسي أبن دي تنشنتي بيتش أمانة سبع wa ahsana ibadata rabbihi sannan ya kyautata bautar ubangijinsa falahu ajruhu marrataini to yana da ladar sa biyu za a bashi lada biyu ga ladar bautar Allah subhanahu wa ta'ala da yayi mai kyau sannan kuma ga ladar kyautata mu'amalar da yayi ma mai gidansa ga ladar kyautata mu'amalar sa da yayi al-imamu al-aini rahimahullahu ta'ala a cikin umdatul qari yake cewa kila wani ne tambaya ya tambaya shi a? Ah, to me yasa ba a faɗi sauran ayyukan alkhairi ba su ma a ce yana da lada biyu sai ya ce wannan ya fi kama kwakwalwa abubuwa ne kamar kishiyoyin juna kishiyoyin juna ihsanu mu'amalati sayyidi sannan kuma ihsanu ihsanu ibadatir rabbi abubuwa ne da da wuya suke iya haɗuwa. kuma laraba suna da wani karin magana tun can da suna cewa laysa min maqduril mar'i an yakhduma sayyidaini fi anin wahid baya iya yiwuwa ga mutum a ce ya iya ya iya ya iya ya iya bauta ga shugabanni biyu a lokaci daya ga ihsanul ibada lillahi ta'ala sannan ga ga ihsanul mu'amala lisayyid kaga abu ne da yake da wahala to shi yasa sai Allah ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su guda biyu in lokacin sallah ya yi ya san yadda ya iya daidaita lokacin sallarsa da kuma yadda zai ma mai gidansa hidima ba zai kafa hujja da sallah ba ya kima mai gidansa hidima sannan ba zai ba kyautata mu'amala ba zai ki bauta ma Allah ba sannan ya kafa hujja ce ai ya tsaya yi ma mai gidansa bauta ne a'a kowanne ya bashi ya daidaita ya tseta kuma abin da ake bukatan mu kenan a rayuwa an tuɗi kulla bi haƙƙin haƙƙahu kowane mai haƙƙi ka bashi haƙƙinsa abinda ke walar da mu kenan akwai a cikin mu wanda idan ya shagalta da wani abu ya kalli wani abu wi ya gaba to shikenan shi bai dawowa Allah bai halice mu mu iya haka ba Allah bai halice mu mu rayu a haka ba inna li rabbika alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan wa inna li jarika alayka haqqan wa inna li dayfika alayka haqqan wa inna li nafsika alayka haqqan fa ati kulli bi haqqin haqqahu shi ke ba mu wahala ifa'u kulli bi haqqin haqqahu awa 24 da Allah ta'ala ya halitta ya ba mutum bai baka su shi kenan a ce kai ka kalli abu ɗaya ba walillahi minni janibu la udhi'uhu walillahi minni wal bitalati janibu haka ta faɗa abida ce aka ganta tana sallah tana sallah tana ta sallah wani ya ganta tana ta sallah can an jima kuma kawai sai ya ganta tana shafa shafe tana shafa huda tana gogewa tana shafa jambaki ce haba kuma ya dai ke da kike sallah kuma yanzu kuma kin koma kina shafa shafe ce mijina nake mawa walillahi minni janibul la udhi'uhu shi Allah na da bangaren shi a rayuwata walillahi minni wal bitalati janibu sannan wargi da yan hutawa da morewa a rayuwa su ma suna da matsayi a rayuwata kowanne ina ba shi haƙƙinsa kuma manzon sama abin da ya faɗa ma hanzala kenan walakin sa'atan wa sa'a ya hanzala ba zai yi wa mutum ya ce kawai zai yi rayuwar mala'iku ba zai iya yiwuwa ba wasu sun ce za su yi sun kasa wa rubaniyatan ibtada'uha wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhi illa tira'a ridwanillah karshe fa fama ra'awa haqqa ri'ayatiha ba za su iya yi ba so daga ana buƙatar daidaito musulmi shine ke da wannan ka'ida shi kadai ne zai iya wannan kowanne ya ba kowanne mai haƙƙi haƙƙinsa to kaga shine annabi sama mai hada abinda al-imamu al-aini ya faɗa mana kenan haddathana muhammad ibn sallam qala akhbarana al-muharibi qala haddathana salih ibn hayy qala qala rajul li'amir al-sha'bi wani mutum ya ce ma al-imamu shabi al-imamu shabi sai daga cikin manya-manyan malamai ne tabi'ai ya ce ya aba amr inna natahaddathu indana yace mu mun kasance ya kai Abu Amr shine shine shine shine al-Imam Sha'ab wani mutum ya ce masa mu mun kasance muna fira a wajen mu muna maganganu muna cewa annar rajula idza taqa umma waladihi lallai mutum idan ya yanta ummu waladihi wace ce ummul waladi ummul waladi ita ce baiwar mutum ya sadaka da ita sai ta haifa masa ɗa namiji to akwai maganganu da yawa da malamai suke da da su a kanta akwai maganganun da ke cewa a ƙaha wala duha ɗanta ya ‘yanta ɗanta ya ‘yanta me ake nufi da a ƙaha wala duha ba za a sai da ita ba saboda wannan ɗan namiji da ta haifa ba za a sai da ita ba sai dai mutum ya ci gaba da zama da ita a matsayin me a matsayin baiwarsa ya ci gaba da jin daɗi da ita amma ba zai sai da ita ba sannan kuma yana da damar da zai ci to ya yanta ta ta sami yanci ga baki daya shikenan kuma sai zo ya bata sadaki ya aure ta ko kuma ya sanya yanta ta a matsayin me a matsayin sadaki kamar yadda manzon sama ya masafiya duk da safiya ba ummul waladi bace domin annabi sama bai riga ya take ta ba mun gane ai ba zan ai ci gaba da bayanin ba wasu suna ta kallo na ku je ku yo da kanku ai sun san sun san magana ce tana nan ban janye ba ku je ku yi mana bincike kan ummul waladi hmm. summa tazawwajaha daga nan kuma sai ya aure ta kana karrakibi badnata suna cewa muna fiyar muna cewa idan mutum yana da ummul waladi ya kwanta da ita ya sadaka da ita a matsayin ku yangarsa sai ta haifa masa ɗa namiji shi kenan daga baya kuma sai yan ta ce ce to ya aure ta ya aure ta aka ɗaura musu aure to kamar mutumin da ya hau kawai abin hawan sa ne me yayi yayi da wata lada haka mu muke fira kun fahimci abin da yake nufi kawai dabba abin nan shi ce kawai ya hau ai kamar dabba shi ce kamar raƙumin shi ne kawai ya hau sai me to in ka hau raƙumin ka sai ka ce kana da lada a wajen Allah ku kalli aikin da yayi fa a ataqaha summa tazawwajaha ya yanta ta sannan kuma ya me sannan kuma ya aure ta kun ga kudin falaka ta hamal aqabata wa ma adraka mal aqabatu fakku ne kaga yanta yanta bawa ko yana da cikin abubuwan da Allah ta'ala ya ce a aikata kuma Allah ta'ala ya kalubale ga mutane yake cewa ta hamal aqbata kalubale a gare ku wai me yasa ba kwa tsallake tarnaƙin da za su hana ku shiga wuta ko kuma tarnaƙin da ke hana ku shiga aljanna tarnaƙin da daga nan sai ku jefa kanku cikin wuta me yasa ba ku yi wa ma adraka mal me ya sanar da kai game da tarnaƙin da ke hana mutum shiga aljanna sannan kuma ya jefa shi wuta fakku raqabati sai Allah ta'ala ya bada amsa ya ce fansan wuya fansan bawa mutum ya fanshi bawa yana cin bin to sai su suna cewa ai ummul walada ce dama can kana kwanciya da ita a matsayin baiwa wannan fikihun ba za ku gane shi ba sosai tun da babu ko sai kiran nan malam Mahmud ya ce wai ai wasu suna da su na ce su can ba za su ba mu aiki ba su da suka same su a yanzu su ya kamata su ba kansu amsa ai lokacin da za su sama ba su tambayi wani ba to bai kamata kuma su tambayi mutane hukunce hukuncen haka ba ko sai su ba kan hukunci amma mun muna magana kan bayin ana da su ne bayi na Allah da annabi su muke magana kansu mun gane to to mu muna fira wani mutum ya ce ma al-imamu sha'abi in muka zauna muna fira sai mu ce ah, Allah kamar yadda bahaushe ke cewa ai ci da ci da kai ba ba ba ba ba gwaninta bane dan ka zo ka ci da kanka sai ka zo kana kana nuna ni kaza ni nake ciyar da kaina <laughs> me kai to su haka suke ɗauka wato ba lada wannan mutumi ne kama babban malami al'imamu sha'abi rahimahullahu ta'ala wannan kukan cewa al'imamu sha'abi ya warware masa wannan magana shin gaskiya ce wannan maganar da ake faɗi cewa idan mutum ya yanta ummul sa sannan ya aure ta ai kaman ya hau abin hawansa ne bayi da wata lada faqala amirun kun ji magabata Sai al-imam sha'abi amir yace ni abu burdata an abihi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace abu burda ya fada ya ban hadisi shi kuma daga babansa abu shine ne shine wa ibnu niyar ko khalil barra ibn azib ce qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi manzo Allah sallallahu ya ce musu sahabbai kenan salasatul lahum ajrani bari mu ji mutane guda uku suna da lada suna da lada guda nawa lada biyu na farko rajulun min ahalil kitabi amana bi nabiyyi mutum ne daga cikin mutanen littafi ba yahude ko kirista sai ya imani da annabi Musa ko ya imani da annabi Isa wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma da annabi sallama ya zo sai ya imani da shi falahu a ajrani yana da lada biyu Allah ba zai bata wannan aikin da ya yi ba yanzu in kai sa'a kirista ya musulunta mai cewa yana bin annabi Isa alaihi salam to yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum Allah zai ba su lada biyu ladar da suka yi imani da annabi isa duk da baka karya ne fa ai ba daga sun yi imani da shin bane sannan kuma ladar imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi na gaskiya mun gane ko to wannan na farko ce wal abdul mamluku sannan da bawa wanda yake abun mallaka bawa wanda aka mallake shi ake wahalar da shi iza adda haqqallahi idan ya ba da haƙƙin Allah wa haƙƙa mawalihi da kuma haƙƙin masu gidansa mawali jam'u maula shi ma me lahu me lahu a jarani to wa rajulun kanat indahu matun ya tsa'uha sannan da mutumin da ya zama yana da baiwa yana takinta takin aure fa'addabaha ya mata tarbiyya to kun ji hadisin da aka samu lafazin al'adab a tadib ya fito kuma hadisi sahi. fa addabaha fa addabaha yi mata tarbiyya kun ga ashe wasu suna cewa da hadisin da aka samu addaba addaba hadisi ne da ifi kaga ba daidai bane akwai hadisin addaba ne rabbi fa ahsana ta'dibi sannan akwai hadisin addibu auladakum ala salati khisalin حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله شي حديثي ندا ضعيفي نكو وسا أما سنا ganin zai iya zama hasanun da ghairihi wasu to to nan wannan dai gashi nan hadisi ne sahihi fa addabaha yi mata tarbiyya fa ahsana ta'dibaha ya kyautata tarbiyyarta wa 'allamaha sannan ya karantar da ita sannan kaga wannan hadisi ne hujja ne da ke tabbatar da cewa ne a karantar da malamai a karantar da mata na taba ja muku baitin wani shedani ko da baitotansa da yake cewa malin nisa'i walil kitabati wal khitaba i haza walhunna minna an yabitna ala janaba yace malin nisa'i yace me ya haɗa mata walil kitabati a ce su iya rubutu hmm? wal imalati na cire wannan da wal a ce kuma za ta rika wani aiki hmm? wal ba kuma a ce za ta rika hudu ba me ya haɗa mata da waɗannan abubuwan uku shi haza lana ce mu maza duk waɗannan abubuwan uku namu ne mu ne muke da su su ko mata wala hunna minna an yabitna ala ba? yace aikin su kawai a wajen mu shine kawai kullun sun kwana cikin janaba kawai mu sadu da su wai ka a karantar da mata so kaga wannan hadisin ya ta haka wa allamaha fa ahsana ta'limaha bai washi fa ya ilmantar da ita sannan kuma ya kyautata sannan masu bincike kan tarbiyya kun ga bambanci tsakanin a tarbiyyatu wa ta'lim ko ka gane ya ce fa addabaha fa ahsana ta'dibaha sannan kuma sai ce wa allamaha fa ahsana ta'limaha ashiya tadibu shay'un wa ta'limu shay'un akhar akwai bambanci tsakanin tarbiyya da ta'alimi ana yin tarbiyya ba da ta'alimi ba akwai anwa'u tarbiyya akwai wasailu tarbiyya akwai atalibu tarbiyya ghayru ta'alim zaka iya mutun tarbiyya ba ta hanyar karanta ba yanzu misali a tarbiyya bil qudwa ai laysa ta'aliman to summa taqaha fa zawwajaha fa tazawwajaha sannan ya intata sannan ya aureta ta falahu ajran shi ma yana da lada biyu kan al-imam sha'bi ya kawo hadisi qala amirun sayyidina al sha'abi da ya ba da wannan hadisin sai ya ce a tsayina ka habi ghairi shay'in yace ka ga yanzu shi mun baka ba tare da ka biya wani abu kyauta muka baka wannan karatun karatu mai tsada an baka shi kyauta <laughs> al-imam al-hafiz ibn hajar sai ya ce a tsayina ka habi ghairi shay'in Illal al-masubata inda Allah sai dai lada a wurin Allah lada kawai muke nema a wurin Allah wa kad kana yurkabu fi ma duna ila al-madina ka sani kan wannan magana hawo abin hawa ake yi a zo garin Madina dan a koyi wannan hadisin shi kadai amma kai gashi yanzu an baka shi galala malamin ka kusa da gida malami mai arha shi ga nan an baka al'imamu <laughs> shaji ya ce kaga tun a lokacin irin waɗannan malaman sun fahimci yadda mutane suke wasa da ilimi zuwa ya ce fira suke yi a gari ai in sun zauna suna fira kunna na inna na haddasa indana na tahaddas sun kasance muna fira kawai wancan ya faɗa wancan ya faɗa shine hadis hadisun abin abinda mutane suke wannan ya faɗi wannan ya faɗi to shine sai ce gashi yanzu kai an baka shi ba tare da kabiya ba karanta ai ba za mu ci gaba da wani littafin ba haddasana muhammad ibn al-ala qala haddathana abu usam to fikhul hadith din kaga shine babun idza nasaha al-abdu li sayyidihi wal abdu al-mamluku idza adda haqqa allahi wa haqqa mawalihi falahu ajrani حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بغدة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك الذي يحسن عبادة ربه باون da ya kyautata bauta Allah ubangijinsa wa yuaddi ila sayyidihi allazi furiba sannan yana isar ma da mai gidansa abinda aka wajabta sai aka sa a wan nasihatu su ne yi masa ɗa'a da kuma masa nasiha da'a ya masa biyayya a cin abin da ya sa shi an nasiha kuma ya mu'amala da shi mu'amala mai kyau ba tare da ya ha'ince shi ba Shin ya ake ce ma nasiha yi mu'amala da shi ba tare da ya haɗince shi ba tare da ya cuce shi ba ba tare da ya yaudare shi ba wannan fassara ta mai riwaya ce mai riwaya shine wannan fassara cewa at wan nasiha din ba ay allazi furida alaihi ma huwa ma huwa allazi furida alaihi at wan nasiha حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بغدة ابن عبد الله بن أبي بغدة قال سمعت أبا بغدة يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك له أجران bawa dai na da lada biyu idza adda haqqallahi fi ibadatihi idan ya isar da haƙƙin Allah a cikin bautarsa aw qala fi ko kuma mai riwaya shakka shakkan rawi ko kuma a cikin kyautata ibada sannan wa maliki yi alladhi yamlikuhu sannan kuma ya kyautata haƙƙin wanda ya mallake shi mai gidansa to yana da lada biyu za a ba shi ladarsa guda biyu daga idan mutum ya kyautata ma wanda yake ƙarƙashinsa Allah zai ba shi lada biyu in kuma ya bauta ma Allah wanda haɗa waɗannan abubuwan suna da wuya shine sai ga wani ya ja wani wani ya ja wani ko dai ka ga wani ya shagalta ya ci ai bauta Allah yake kuma sai ya ƙi yin abin da ya cancanta yayi to wannan in mutum ya lura ka'ida ce da za a iya ɗaukar ta a sa ta a kowane hakki kana da mata shi kenan kuma kawai sai ka kale ta ba ku fira ba ka magana da ita kawai shi kenan kai ta karanta littafi in an yi magana ka ce kai ɗalibi ne kai ɗalibi ne kuma haɗibi ne ai kai ɗalibi ne kuma haɗibi ne me za ka je kai auren ka kowanne ka bashi hakkinsa in ana ba kowanne abu hakkinsa to za a ci nasara amma tauye hakkin wani abu a shagalta da wani abu to yana kawo matsaloli a rayuwa mu rika gyarawa a cikin zuciyarmu kada mu rika fuskantar wani abu ɗaya shi ke nan kuma sai mu bar sauran abubuwa su lalace in mutum ya saba ma kansa da wannan kowane abu ka ɗauki daidai gwagwadon hakkin ka bashi daidaita wannan yana cin abin da ke taimakon mutum a cin nasara rayuwa duk wanda ka ya ci nasara a rayuwa to yana da irin wannan amma mutumin da in ya fuskanci abu ɗaya shi nan ya fuskanta a to baya cin nasara a raba kowanne a bashi hakkinsa Zai waccan abidat ta faɗa maka ita har albitsala fa ta ce fa to ka kai ba bitsala za ka yi ba bitsala ne bitsala bitsala na nufin mutum ya zauna bi aikin komai zaman gwazai zaman kashe wando shine ake ce masa albitsala akwai wani malami wani dokta ne dan kasar dan kasar saudi arabia ya rubuta littafin sakatu ya kusan ya fi rabin wannan littafin sunan littafin mushkilatul bidalati wa kaifa alaja hal islam rashin aikin yi zaman gwazai matsala ce a cikin al'umma tana cin mashakil shabab babu wani malami da ya rubuta littafi akan mashakil shababi face sai da ya ambaci albifala tana cin manya-manya to sauran littafan guda biyu waɗannan bayanai da ne na farko sun tafi da su raful malami an la'immati al'alam ba za mu yi ba sannan akhlaqul mustafa ba za a yi ba shi kenan waɗannan yan lajinatul ijra'ati ina bin ku bashi ku zo ku bani amsa ku nemi lokacin da za ku yi zama da ni tsakani da Allah na ji haushin abin da kuke kun na taɓa muku faɗa ko na taɓa muku nasiha amma ba ku ji ba yaushe za a zo a ce ɗan shirya wajen da za a yi karatu wannan ta me ce wancan abin nan audan alaba da in nake yi husnul bara'a husnul ikhtitab shirya ba yadda za a ce mu zama tarin shara ba ba ta shara tarin tsintsiya ba shara kuma ba cin nasara idan babu raba aiki idan aka ce al'umma sun haɗu su zama sharika shi rayuwa ta ke to sai kowa an raba aiki yanzu ko mata kace kake da ita kowace na ƙur'ani ya faɗi inna sa'yakum lashatta bayan Allah ta'ala ya faɗa cewa ma khalaqa dhakara wal unsa sai ce inna sa'yakum lashatta ba adalci bane ka je ka yoce fa ne ka kawo ce fa ne mai kyau sai kuma a zo a ce matarka ta ce ai ta ba aikin ta bane ta sai ka zo ka tarar da bata dafa ba ina jin duk ranar mutum masu mata za su gane wannan da ranar idan idan idan ka kai al'ahanaf hakuri. to ranar sai ta fushi saboda gayi ka sauke wajibinka ita kuma bata sauke nata ba to inna sa'ayakum la shatta ce ayyukan ku sun bambanta kuma abin da ke sa a ci nasara shine wannan na sha ba ku wannan labarin na ce duk wanda zai faɗa da yan ikhwan ka faɗi aibun su ka faɗi matsalolinsu su ka ce suna da kaza to ba za ka zarge sa irin waɗannan abubuwan ba ba za ka ce suna da matsala in wannan ba shi yasa suka ci nasara a tsawon shekarun da suke har suka kafa gwamnati dama burin su kafa gwamnati kuma sun kafa kuma sun yi shekara ɗaya kuma an ga abin da suka yi a shekara ɗaya kuma an san ba aibin su bane yasa gwamnatin ta rushe a kirci ne aka shirya musu aka rusa rusa gwamnatin tasu amma ta yaya suka yi ta hanyar tsari suna da matsalolinsu suna da shi tabbas amma dai ba a wannan janibin ba abu na tanzimi kowa a bashi aikinsa ya san aikin shi yanzu waɗannan mutanen guda goma sha nawa ne da aka yanke musu hukuncin shekara ashirin a gidan yari da shi da su da shi mursi da aka juya kowannensu daga likita fa sai injiniya likita injiniya likita injiniya duk haka za ka gansu albaltaji likitan muhammad muhammad iryan likitan haka ga sunan duk zaka gansu sunayen su duk likitoci ne da likitoci da in an tashi haka ake kasa aiki kowa da aikin shi kowa san aikin sa to babu yadda za al'umma ta zama ba ta da tsari ba ta yadda da ta zama tana da tsari ba wani na jin kawai shi kenan sai dai ya zo ya je ya ɗauko littafi kawai ya zo ya zauna an shimfiɗa tabarma kawai ya zauna kamar tabarma akan tabarma ba tunanin ya kamata in yi abu kaza kuma alhali an ayyana shi an ce aikin shi ne wanda a ka'ida ko ba ayyana mutum ba abin da zai kawo ci gaban ku karatun ku ne naku ne sai kai ko da ba ayyana ka ba sai mutum ya ci ya shiga yi amma an ayyana ka an ce kai ne in an samu fashal to da zare ka ne amma sai a banma mutum goma sha biyu sai a banma mutum biyu aiki akwai adalci a cikin wannan tsakani da Allah an yi adalci maganar gaskiya kenan ni na buga muku misali da kaina na san wajibi na na yi tafiya tun karfe bakwai na ban gida na tafi kano ta'aziyya na shigo gida ina jin karfe kusan shida shida ta yi shida ta yi ba abin da na yi sai alwala da na canza na kwaso littafai na taho makaranta na taho na kuma da na zo na tarar da tebur dina akwai aiki sai da na gama amma na zo nan wajen ba a shirya wajen da za a yi karatu ba ku tambayi malam mu shafi nawa ya aje min a tebur na gama yana nan na aje mishi je dokayen shi kuma duk gyare-gyare duk abin da zan duba na duba sannan na zo na na zaun na zo na muka yi kuma an gama sallah wai ba kujera kujera fa wani an daure ta da da da da me kwado ne ko menene mu zama masu ka'ida mu faɗa ma kanmu gaskiya ni ban san yadda kuke ji ba ni dai ina cin ciwo a cin zuciyata ke za su za ku ganda ka anni rajulun gazbanu wani na taɓa faɗa muku wani ya yi tarihi na ya rubuta tarihi na ya ce wai wai ni kasiru wai sari'u ta'assuri ne na ce to ya min ƙarya wani na ce wani kuma disco ne ta waye wannan ai ba mai diskon nan nace ni ba kasi ba sari'u ba bane amma ina da jin haushin in ga an an saba ma abin da ya cancanta ai sari'u shi ne wanda baya ba ba ba da an dan yi abin da bai kamata a yi fushi ba sai ya kama yin fushi ina yin fushi ne akan abin da ya cancanta in yi fushi a kansa zaka mu gyara waɗannan abubuwan ci gaban ne nasararmu ne kowa nan gaba shi zai ji daɗin abin da ake yi kai wasu yanzu suna jin daɗin ma abin da suke yi suna jin daɗi sun fara cin gajiyar wannan abin da ake yi kun ga ba ni bane ni lada kamar yadda limamu sha'abi yake faɗi na a na ka ha min ghairi shay'i illa masuba to mu gyara waɗannan abubuwan yi su so da ku yan wannan lajinar khususan ku dai ku ne fa abubuwa za su gudana da ku har da fa tsaro wai aka ce wai tsaro wai kaga ya zama tsoro Saka mu gyara mu yi abin da ya cancanta ne in an sa mutum aiki aka ce aikin ka ne ka ɗauka amana ne Allah zai tambaye ka game da wannan sannan ko babu abin daɗi ai yanzu na zo na faɗi mutum biyu na faɗi malam jamilu na faɗi aminu tashi su suka tsaya akan aikin nan kuma kowannen ku shaida ne zai ba da shaida a game da su sun san ya san irin kokarin da suke yi daga magana gaskiya ita ce a faɗe ta ba ina faɗi bane dan abin nan su ji daɗi ko su riya ban ban musu wannan zaton a zuciyarsu amma ana faɗi ne na kulil muhsini ahsanta sannan wa na kulil musii sa'ata. ana ce ma wanda ya kyautata ka kyautata saboda ya ƙara shi kuma wanda ya munana za a ce masa ya munana saboda ya gyara sannan kuma Allah ya sani ba ba ni da nufin in ci ma wani mutunci ba manufa ta bace wannan ba wanda yake da mutuncin da zan iya ci a nan ba shi amma magana ce ta gaskiya mu gyara kanmu muke mawa waɗannan abubuwan kowa ya ɗauki mahimmancin abin da yake da gaske yake yi shi ke sa Allah ya taimaki mutum akan abin da yake duk wanda kaga ya ci nasara to ya girmama abin da yake yi mai. to wani abu ya fi cancanta a girmama da ya wuce karatu ilimi da mahimmancinsa babu wani abin da muke da ya wuce haka saboda mu girmama karatun nan mu ba shi hakkinsa mu yi abin da ya cancanta ni duk abin da zai sa karatun ne ya ci nasara mai iyakar bakin kokarinmu mu sa soyayyar karatun a cikin zuciyarmu mu sa kuma karatun shine mas'uliyyarmu ta farko domin idan ba shi ba mu in ba shi ba mu za ka iya rasa wasu abubuwa ka rayu rayuwa mai kyau amma in ka rasa ilimi musamman ilimin addini to ba ka ba rayuwa mai kyau ka san yaudara kanka kake yi sadaka mu ɗauka da gaske muke yi mu yi abin da ya cancanta mu in mun yi haka shi ne sai Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu ya sa mu ci nasara ya kuma sa mu ci gaji abin da muke tun a duniya kafin ma mu tafi lahira sannan wala ajrul akhirati akbaru lahira ladatta ta fi yawa ta fi girma akwai mai tambaya ɗaya biyu mu tashi in kuma babu mu tashi na mm. ba ka cewa an yi kayi sai dai ka ce an yi eh, a cikin hiliyatu ɗalibin ilimi an ce kuskure ne faɗin haka ko mm. sai dai ka ce an yi magana

to wa malaman da suka faɗa kai su ya kamata ka je ka musu tambaya me ma ilimin min da <laughs> ni ban taba jin shi ba al ilmul laduni haka ake ce masa al ilmul laduni shi me shi al ilmul laduni din hatta wani nan ba malaman Allah ba ne ka zo kuma ka yi ka mana sunan ka ba mu aiki in yan bid'a sun je sun yi abin su to can ka je ka tambaye su kaka kama mana wahala na? Hmm? ina ai ba malaman sunna bane suke wannan magana malaman sunna sun tabbatar da ilimi na Allah shine ilimin da alkur'ani da sunna suka kunshe su yadda kuma magabata suka fassara shine ake ce ma ilimi shi ko abin da ake ce ma al'ilmun laduni ya kasu gida-gida a cikin al'ilmun laduni akwai wahayi akwai wahayi akwai wanda ake ma wahayi yanzu sannan na biyu akwai a ta hadis al’imamun yin qayyim ina jin a cikin madarijus salikin ya kasa sun kai wajen goma sha biyu matakai ne guda goma sha biyu akwai wahayi sannan akwai ta hadis Allah ta'ala ya faɗa ma mutum wani abu wanda a cin al'umma manzo sama babu domin man sama ya yi amfani da lafazin lau ya ce lau ya kunu ko a riwata riwaya lau kana fi ummaci muhaddasuna to la kana umaru minhu da a cin al'umma ta akwai waɗanda Allah ke musu ta hadisi a ta hadisun nafsi Allah ya ba su labarin wani abu ya sanar da su wani abu wanda saura ba su sani ba to da Umar zai zama a cikin su sai ya amfani da lau a nahawu kuma suna ce mana lau harfin tina'in lim tina'in ba a yi ba ba za a samu sakamakon ba da ka babu sannan akwai al-ilham yana cin al laduni al ilha Allah ta'ala ya kunsa ma mutum wani abu a cikin zuciya na fahimta to shi wannan ilham malamai sun ambaci sun kawo shi shi baya cin usulun tashri'il islami domin bai da zawabit duk abin da bai da zawabit bai da ka'idoji to baya zama tushe da ake ciro hukunci a cikinsa kayan ƙur'ani na da ka'idoji hadisin manzon na da ka'idoji duk ijma'i na da ka'idoji kiyasi na da ka'idoji amma ilhama fa ita ne ka'idarta kawai sai mutum yanzu ya ce shi kaza ne an kunsa masa a cikin zuciya bai da ka'ida sau da ka ba hujja ba ne sai dai idan an ma mutum ilhamar wata fahimta daga cikin nassin alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallam Allah na bada fahimta sa ka fahimci abin da wani bai fahimta ba ka iya iskin istinbatin da wani bai yi ba to ana wannan so ka al'ilmin laduni ne sannan al'ilmin laduni zai iya zama ta hanyar arru'uya mafarki shi ma mafarki ba hujja ba ne a shari'ar musulunci mutum ba zai kwanta ya bacci ya ci alala ya ƙoshi ƙila ma ko addu'a bacci bai yi ba bai yi alwala ba bai kwanta ta ɓangaren dama ba sannan kuma shi bai sa hannun shi kuncin shi hannun shi a ƙarƙashin kuncin shi na dama ba duk waɗannan ba suna cin adabin nomi ba sannan kuma kawai sai ta tashi ya ce ya ga kaza sannan kuma sai ya ce a bi shi akan wannan abu a duk waɗannan mun sha bayani kansu to su ne waɗannan so da kal ilmin laduni ba hujja ba ne mu a wajen a shari'ar musulunci wani ba zai zo ya kafa hujja ce na da ilmin laduni ba wannan ilmin laduni shi shine suke ce mishi ilmin baɗi ne ko su ce masa ilmin haƙiƙati hmm. sai su ce kai kana mu'amala ne da Allah a cikin ilmin shari'ati mu ko muna mu'amala da Allah ne a ilmin hakikati? so da ka ilmin hakika? ai Allah ne ya sa fir'aunu ma ya zama kafiri so da ka fir'aunu bai da laifi fir'aunu da ka ganshi wannan duk abin da yake yi to yunaffizu qudratan lahi yana tabbatar da abin da Allah ya kaddara ne so da ka ne laifin shi shedan da kake jin ake faɗin sa shi ma yunaffizu qudratan lahi fi ardillahi so da ka ne laifin sa sufaye ce su suke da waɗannan ka'idojin gulatu sufiyya su suke da irin waɗannan maganganun shi yasa shi yasa ɗaya daga cinsu yake cewa fa ɗauran tarani fil masajidi raki'an wa ɗauran fa inni fil kanisati raki'u yace wata rana duka in ka ganna a coci wata rana ka ganna a masallaci ina ruku ina sujada ina sallah to kakka zargar. gobe kuma za ya ce wai gobe za a iya ganin shi a coci kuma yana cin yana tiƙa rawa ana bige-bige duka shi ba yi da ba yi da abin da zai yi ma hukuncin Allah ne Allah ne hukunta masa haka to kaga wannan ke ne so daga su a wajen su babu al'amru bil ma'arufi babu annahyu anil munkari domin idan kaga mutum yana yin banna to ko dai ka ce ai Allah ne ya sa shi yayi sai da kai za ka hana shi yayi da Allah bai ga dama ba walau sha'a rabbuka ma fa'alu saboda ka fazin hu ma fa'alu wa ma yaftaru sai su ja maka wannan aya kuma kage kage a fassarar ta ko walau sha'a rabbuka ma fa'alu da ubangijinka ya so sai su ce ya so da ba su ba so da ka fazan hum tale su amma haka ayat take wannan wace mashi'a ce mashi'a ce kauniyya ba qadariyya ba walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya ga dama mashi'atan kauniyya da ya ga dama ma fa'aluhu da Allah bai kyale su sun yi wannan abun ba amma a mashi'ar ta kauniyya yadda ya ga dama duniyar nan ta tafi sai ya kyale su su yi amma a mashi'ar ta shar'iyya ne qul inna Allah la ya'muru bil fahsha'i Allah baya umarni da alfasha kaga wannan al'amru shar'i ce to fahimtar waɗannan yana da tasiri al ibn taimiyya a cikin littafin a cikin littafinsa sa bai na auliya rahman wa awliya'ish ya yayi waɗannan maganganun masu ban sha'awa sosai sosai ya kawo maka kuma karkasuwa yace al-iznu iznullahi ala nau'aini akwai iznullahi al akwai iznullahi shar'i قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون wani izini ake nufi nan al-iznu shar'i qul Allahu azina lakum shin Allah ne ba ku izini ya ce ku rika kakkata dabbobi ku ce waɗannan waɗannan waɗannan waɗannan namu ne waɗannan kuma na Allah ne kaza kaza Allah ne yasa ku yi kaga al-iznu shar'i suna fa al-iznu kauni haka al-amru amrullahi ala nau'aini akwai amrullahi al-kauni akwai amru amrullahi shar'i sannan haka ne al-qudra akwai al-qudratu الكونية أقوى القدرة الشرعية هكا الإرادة أقوال الإرادة الشرعية أقوال الإرادة الكونية هكا المشيئة أقوى المشيئة الشرعية سنة أقوى المشيئة الكونية الشرعية ده الكونية ده هكا سكي فهمت وانا يتيني ذيتي مجمتا فذلك مسلم شي يا ساقي مؤاملة ده الله تعالى ني أقرقشون أبوان سنة شرعة وأقرقشون كوني كونيات ننسبة ba ruwanka da kauniya dan Allah gaibu amma shari'a ce so daga mu a abin da Allah ya sanar da mu fir'aunu kafiri ne kuma wuta zai shiga kuma yana cikin makiyan Allah na gaba gaba haka Allah ya sanar da mu amma ganin daman Allah ne Allah ne ya ga dama shi ya ga dama a cikin ikonsa da ganin damansa ya sa fir'aunu ya zama haka amma wannan mu kuma a wajen mu Allah ya faɗa mana cewa shi kafiri ne amma Allah ne ga dama ya sa shi ya zama kafirin shi kenan so daga aikin da fir'auni ya sunan shi kafirci zalunci kuma dan wuta ne shi kuma fir'auni zai shiga wuta khalidan mukhalladan saboda bai imani da Allah ba to amma su a wajen sai ce a cikin al-ilmul laduni a cikin ilmul haqiqati to ai fir'aunan nan ma aljanna zai shiga kila wani daga cikin su ya ce wa ma ya sanar da kai kila sai shaidan ya shiga aljanna kai baka shiga ba kai da kake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim kila sai shaidan ya shiga aljanna kai baka shiga ba ka duba wannan magana don Allah to yin wannan abubuwan suna nan ga sunan rubuce ko sufaye suna tafsirinsu da suke ce mishi a tafsirul ishari a sufi eh? ismail haƙƙi a cikin tafsirin ruhul bayan wani zubin yakan kawo su yakan kawo irin wannan shi sufi ne ismail haƙƙi ba dan ƙasar turkiyya ne sufi ne sosai na ƙarshe amma na taɓa kawo muku na ce da ya zo bayanin da ya bayanin alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan shi kuma ya musu raddi raddi sosai Allah shi shiryatar da mutu to shine wannan وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك